Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar Nijar. Sai VOA Africa zango na da biyar sai kuma Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wunin yau Juma'a 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a mu na rana. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran. To Aisha masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya. akalla mutane biyu masu zanga-zanga a kashe a wani gangamin nuna kin jinin gwamnati a babban birnin iraki a yau juma'a haka kuma wutar daji ta fara ci a arewaci da kudancin jihar california ta amurka wadda ta tilasta kwashe akalla mutane dubu hamsin madalla idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji cewa ni na ga wanda ana zaman makokin mahaifinta da kwana uku makaucinsu dan shekara hamsin da wani abu ya ma yariya nan kaɗi. Haka kuma a Nijar za ku ji cewa kadiba ha gani dan eh, ta halikin nan yau wajen shekara shidda ba shi cikin ƙasa ta yau har shi Allah ya karbi rayuwa tsohuwa. kamar kullum kuma mahmud lalo yana tafi da shirin duniyar amurka amma duk wannan sai bayan sarfilu ya karanto mana labaran duniya. jama salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya daga fadawa hannun 'yan kungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa kuma suna shirin tura kayan wato ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. Wani jami'in tsaro a daren jiya Alhamis ya ce Amurka ta dukufa wajen karfafa matsayin sojojin Amurka har yanzu a Siriya, kuma tana yin haka ne tare da haɗin gwiwar ƙawayenta na SDF wato Syrian Democratic Force a arewa maso gabashin Siriya. Kuma ƙoƙarin zai haɗa da tura ƙarin wasu kayayyakin soji zuwa yankin. sai dai jami'in bai bayyana takamaiman kayayyakin da za a tura ba amma shirin newsweek na gidan talabijin na cnn ya rawaito cewa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon na duba yiwuwar tura tankoki da sauran ƙananan motocin yaƙi masu sulke. akalla mutane biyu masu zanga-zanga a kashe a wani babban gangamin nuna kin jinin gwamnati a babban birnin iraki a yau juma'a a cewar jami'ai lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tura dabban masu zanga-zangar baya daga wajen da ya fi ko ina tsaro a bagadad Zanga-zangar ita ce karo na biyu da aka kwashe tsawon mako biyu ana yi tun farkon watan Oktoba domin buƙatar kawo ƙarshen matsalolin cin hanci da rashawa da rashin aikin yi da kuma gyara ga tsarin siyasar ƙasar da ya lalace. Masu gwagwarmaya sun yi kira ga 'yan ƙasar Iraki da su sake fita kan tituna yau Juma'a. wadda take zama daidai da cikar Firaminista Abdul Abdul Mahadi shekara guda tun da ya hau kan mulki. kuma cikar wa'adin kenan da manyan jagororin 'yan shi'ar kasar suka ba shugaban da ya samar da sauye-sauye amma an fara gangamin ne da wuri inda ɗaruruwan mutane suka taru a dandalin tahrir tun yammacin jiya alhamis fadar white house ta faɗa jiya alhamis cewa shugaba donald trump ya nuna matukar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan republican masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwu tsige shugaba trump suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirta zaman sirrin har na tsawon sa'o'i biyar 'yan majalisar da suka kutsa ɗakin sauraron bahasin sun buƙaci da a fitar da bayanan da jami'an diflomasiyya da na harkokin tsaron ƙasa suka bayar waɗanda suka bayar da labarin yadda trump ya matsa wa Ukraine lamba don su kaddamar da binciken labarin da aka karyata tun farko kan cewa kasar da ke gabashin turai na wato ta nemi da kyar da a kayar da Trump a zaben 2016 da kuma bincike kan hanta Biden ɗaga abokin adawar siyasarsa a zaben 2020 wanda ya aiki da wani kamfanin mai na Ukraine. Mai magana da yawun Trump Stephanie gresham ta faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends wanda Trump yake kauna cewa matakin 'yan majalisar ya yi daidai tana mai cewa hakan ya nuna ana goyon bayan shugaban ɗari bisa ɗari. Trump ya buƙaci 'yan Republican da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da shirin tsige shin. Su dai 'yan majalisar na ɓangaren Republican sun kutsa kai ne cikin ɗakin zaman jin bahasin wanda aka killace shi duk da cewa wasunsu suna da izinin shiga wajen binciken da ke gudana wanda 'yan Democrat masu rinjaye ke jagoranta a majalisar ta wakilai. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wutar daji ta fara ci a arewaci da kudancin jihar california ta amurka wadda ta tilasta kwashe akalla mutane dubu hamsin kamfanin da ke samar da wutar lantarki da iskar gas da ake kira pacific gas and electric ya katse wutar lantarki ga dabban gidaje a yankunan shawo kan yaduwar gobarar haka kuma kamfanin ya gargaɗi cewa da alamu zai ci gaba da katse wutar wasu yankunan a ƙarshen makon nan kamfanin dillancin labaru na associated press ya ce ɗauke wutar lantarkin ta shafi mutane dubu ɗari biyar. daga ƙarshe binciken da ma'aikatar shari'ar amurka take na duba ko ƙasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 ya juya ya kuma binciken aikata laifi jaridar the new york times ita ce ta fara wallafa wannan rahoto a jiya alhamis inda ta yi amfani da wasu majiyoyi biyu wannan sauya akalar da aka yi za ta baiwa wanda ke jagorantar binciken damar gayyata duk wanda yake yake so da kuma damar haɗa kan mutanen da za su duba batun kafin ya kai ga shari'a. Tun farko da binciken na mai bincike na musamman Robert Mala ya kammala a rahotonsa a farkon shekarar nan na yiwuwar katsalandan ɗin rasha cewa babu isasshiyar shaidar da ke nuna cewa shugaban ƙasa Donald Trump ko kwamitin kamfen ɗinsa sun haɗa kai da rasha. Madalla, Sarfilu kenan ya karanto labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu tsunduma cikin shirin. A Najeriya a shekarun nan ana ta samun karuwar mutane masu cin zarafin mata ta hanyar keta musu hadi. abin da ya fi ban takaici ma shine yadda jarirai da yara ƙanana har da 'ya'ya maza ba su tsira daga masu aikata wannan mummunar aika-aikar ba a baya-bayan nan ma bayan da wani rahoton yadda malaman jami'o'i suke yin lalata da yara mata aka bankaɗo wannan aika-aikar da malaman suke yi ga wakilin muryar amurka nasiru el hikaya da ƙarin bayani zai yi wuya a wani mutum bai ji an ba da labarin wani tsoho ko matashi mai tashe ya yi wa wata 'yar yarinya da wata ma ba a gama goyon ta ba fyaɗe kuma yara maza ma ba su tsira daga labarin yin luwaɗi da su ba daga mutanen da ke kusa da su ko kula da su a matsayin masu kai su makaranta ko koya musu karatu sai a buge da muguwar ɗabi'ar. Thank you. Najeriya mai mutum kimanin miliyan 180 na da akasarin mafi yawan jama'ar ta matasa na da addini da al'adu amma duk da haka akan samu karuwar bata gari da sauran miyagun iri da hakan baya rasa nasaba da rashin hukuncin da ya dace da masu laifin. Mai rumudi ta kungiyar Media for Moral na daga mata da ke kamfen din kiran samun dokoki masu tsauri don yaki da fyaɗe ta buƙaci masu tsara dokoki su bullo da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin da hakan karya ya gaza daunin rai da rai ko kuma ma kawar da miyagun irin daga doron ƙasa. Na ga inda ƙar shekara biyu aka yi mata fyaɗe na ga wani dattijo ya'ya uku shekara biyu hudu shida ya'yan mutum ɗaya sai da duk ya biya musu fyaɗe ni na ga wanda ana zama makokin mahaifinta da kwana uku makaucinsu dan shekara hamsin da wani abu ya ma yariya na fyaɗe muna son a fitar da doka yadda mutum ya musguna wa mace ko ya wajen mata haka da muna fata doka ta musguna masa tunda mutum ya zama tobe da imani duk wanda zai iya ma diya wannan zai iya kashe kowane ne a taron da suka yi abuja Abuja majalisar tallafawa shugaba Buhari wajen tsara manufofi wato Presidential Support Council ta ce lauyoyinta na shirya kudurin doka mai tsanani kan wannan kalubalen. Gidado Ibrahim shine daraktan labaru na majalisar. Mata dinnan musamman kanana waɗanda ake ma fyaɗe saduwa da su ta hanyar da bai dace ba. Lauyoyi yanzu sun yi drafting suna jiran dama majalisa ta zauna za su tura wannan dokan amma suna son su bi ta hannun mai ɗakin shugaban ƙasa su nemi shawarwarinta kafin su miƙa a majalisa wanda kuma na san zai karɓu a ƙasar nan wani irin hukunci kuka tsara za a yi wa mai irin wannan laifin ɗaya daga cikin abin da muka yi magana muna son a ɗauki hukunci mai tsauri ga duk wanda ya aikata irin wannan abun sannan kuma a horar da alkalai da masu gabatar da ƙara a kuma samar da kayan zamani na bincike don tabbatar da ɗin wannan abun ya auku ko bai auku ba domin a samu sauƙin gabatar da ƙara a gaban hukuma don rashin samun wannan kayayyaki na bincike binciken nan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo tsaiku ko da an gurfanar da mutum a gaban kotu. Da alamu fitowar da matar mawakin nan Busola Timi da Kolo ta yi da zargin mai bishara na majami'ar Commonwealth of Zion wato fasto Biodun Fato Yumbo da yi mata fyaɗe tun tana karama ya karfafa mata da dama gwiwa wajen bayyana irin wannan cin zarafi da aka taɓa yi musu. Nasura da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Ya yi har ma na azama Ka rawa malam mai dalli uban ga Da ya yi haka sai na gano hukumureci ne. Ka yi rawa malam mai dalli uban. Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai harkar siyasa. A jamhuriyar Nijar, Allah yi wa mahaifiyar tsohon firaministan kasar Hamma Ahmadu wanda a yanzu haka yake gudun hijira a kasashen waje rasuwa. Yanzu kallo ya koma sama akan ko zai dawo sakamakon rasuwar mahaifiyar tasa. Sulimu Muni Barma ya haɗa mana wannan rahoto. Zaman makokin kwanaki goma ne uwar jam'iyyar Model Lumana Afirka ta fara a jiya Alhamis. domin nuna juyayen rasuwar mahaifiyar shugaban babbar jam'iyyar ta adawa hama amadu wace allah yi wa rasuwa a nan mai, bayan da ta yi fama da rashin lafiya abubakar maiduka muhammadu kusa ne a jam'iyyar ta lumana afirka kadiba hagani Eh, dan ta halikin nan yau wajen shekara shida ba shi cikin ƙasa ta ba shi da kwanciyar hankali yau har shi allah ya karbi rayuwa tsohuwar shi marmakin a ce shi cikin ƙasa a ce shi ne ya je ma wajen zira'iza kuma shi ke karɓar gaisuwa yau gashi saboda siyasa ba zai iya samu shi wannan ba kaga wannan abu bai da kyau ga kasashe kamar irin namu wanda muke nuhin mu 'yan bisilmi ne saboda siyasa abi mutum ana kore da shi wasu jigajigan gwamnatin pnds tarayya da ƙawayenta a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida bazin muhammad sun halarci jana'izar mahaifiyar ta hama amadu abinda ke nunin siyasa ba gaba ba ce in ji kakakin jam'iyyar ta pnds Asumana muhammadu ai shugaba hama amadu in baka mance ba mu jam'iyyarmu da shugabanninmu kamar tare suka tashi bayan tare suka tashi sun yi mulki da su da dama umuwansu in baka tance ba so biyu sun yi nouvelle majorité lokacin aka cohabitation sannan mun yi wannan daga 2011 zuwa shekara ta 2013 tare da shi hama amadu saboda haka ai babu wani matsala Eh, mu tahi in ciwo ya samu gare shi in daɗi ya samu gare shi mu je mu gaida shi wasu 'yan ƙasa na ganin wannan dama ce da jagoran 'yan adawa ya kamata ya amfani da ita don kawo ƙarshen gudun hijirar da ya shafa shekaru yana yi a waje domin rashin halartar wannan zaman makoki na iya rage masa kwarjini a siyasance sai dai makusantansa na da tunanin da ya bambanta da wannan babu wanda ya shi zahi cikin wanga lokaci da ake ciki Shizo ko ga shizo wannan ba abu ne ba wanda ya kamata mutane ma a yi tunani a kai yau zawa hammanan cikin ƙasar ga shina iya kawo tashin hankali saboda duk wanda suka ce su yi mai akwai waɗanda za su gwammace su ɓadda rayuwarsu hamma amadu da ke ɗaya daga cikin waɗanda gwamnatin nijar ke zargi da hannu a safarar jarirai na alakanta wannan zargi da dalilan siyasa yayin da masu mulkin ke cewa an harka shari'a ce ta da hamma daga kasar Nijar. Ba kuwa? Ba mu ba ne. Ba jam'iyyar PNDS tarayya ba ce kuma ba gwamnati ba ce. Shi da kai ne shi shugaba Hamma Ahmadu na Lumana ya kowa sanin da cewa an zarge shi da wasu abubuwa da aikata. A nasu bangare jami'an fafutuka irin su dambaji son Allah sun fara gargadin bangarorin siyasa akan bukatar sulhunta juna. Ana cikin lokacin da muna son su shirya muna son shirya tun da kaga ana son a fuskanci zaɓe kuma mun hidu son zaɓe nan shi zamanto ko wani ya yarda wanda an ka tsara shi a ta ai zaɓe wanda Allah ya ba a taru a kama mai shi ikon ƙasa in ya kare lokacin shi wanda kuma Allah ya ba shi hau tun da ba ta yiwuwa duka gaba ɗaya shi zamanto ko wani shi hau wannan kujerar. Sule Mummuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yawani abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ke ban tsoro. haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kaɗa ana yin zabe haba har ne masaruwa. Ta gaida Suleiman Barma da wannan rahoto. Masararru har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogonmu a nan washington yana cewa karfe 11 da minti 16 ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka sakamakon wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a nan amurka ya nuna cewa tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya yi wa abokanan hamayyarsa na jam'iyyar democrat kau da maki goma sha biyar wajen karbuwa waɗanda ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar takara a zaben shugaban da za a yi a baɗi wannan na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin zai duba yayin da a yau ake jana'izar ɗan majalisar wakilai elijah cummins sunana mahmud lalo to yayin da zaben shugaban amurka ke ci gaba da karatowa wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da gidan talabijin na cnn ne gudanar ya nuna cewa tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya tserewa abokanan hamayyarsa na jam'iyyar democrat da maki goma sha biyar wajen karbuwa wato cikin waɗanda ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar takara a zaben shugaban ƙasa a baɗi wasu bincike makamantan wannan da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna sanata elizabeth warren ta jihar massachusetts da biden na tafiya kusan kankan. yayin da sanata bani sanders na jihar vermont ke biye da su a matsayi na uku to ita dai waran akan yi mata kallon mata mai cike da kuzari a duk lokacin da ta hau dandamalin yakin neman zaɓe da kuma jajircewa wajen ganin an samar da sauye-sauye a fannonin siyasar amurka sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa waran na fafatawa da tsohon abokin hamayyar biden wajen neman tikitin jam'iyyar ta democrat This Wannan shine lokacinmu a tarihin Amurka lokacin da ya kamata mu nuna cikakken burinmu, mu yi fafutuka mu kuma yi nasara. To shi ma kuma Biden ya fi mai da hankalinsa ne kan warin ɗin, lura da irin barazanar da take masa, inda yakan dasa alamar tambaya kan alkawuran da take yi. misali ne da za a biya kudaden tsarin kiwon lafiya na medicare da take so a baiwa kowane ba amurke dama ya mora Tambayar da Sanata Warren za ta fuskanta ita ce, sai ta tsaya ta faɗa wa Amurkawa gaskiya domin za a mata tambaya kan ko tana faɗa wa Amurkawa gaskiya kuwa? To wani ɗan takara na uku da har ya samu goyon bayan 'yan majalisa mai wakiltar New York a majalisar wakilan Amurka Alexandria Ocasio-Cortez shine Sanata bani Sanders. wanda kwanan nan ya koma gangamin yakin neman zaɓe bayan da ya fama da matsalar bugun zuciya. a shirye nake na rike mukamin shugaban ƙasar amurka mafarin farin jinin da sanata warren ta samu daga yadda ta amsa tambayoyi ne a muhawarorin da aka tafka a baya sai dai mai fashin baki a fannin siyasar amurka kuma dan jarida steve peoples a kamfanin dillancin labarai na associated press na ganin warren tana da sauran aiki a gaba Um, Akwai matsin lamba sosai akan Elizabeth Warren duk da cewa tana da karfin zuciya kuma ba ta jin koɗar. Akwai abubuwan da ya kamata ta yi la'akari da su a wannan matsayi da ta samu na zama cikin na gaba-gaba a masu farin jini. To shi kuwa mai fashin baki John Forte jami'i a wata cibiya da ake kira bipartisan policy center mai bincike kan yadda za a kyautata rayuwar amurka wacce ba ruwanta da jam'iyya ya bayyana inda Biden da Warren da Sanders suka fi karfi. Uh, uh, Joe Biden na da goyon bayan Amurkawa 'yan asalin Afirka da fararen fata masu yawan shekaru da kuma masu matsakaicin ra'ayi. Ita kuwa Elizabeth Warren ta fara samun goyon bayan masu neman sauyi ne da ita da Bernie Sanders. To yayin da ake ta tuyar wannan waina, 'yan jam'iyyar Republican na gefe suna kallon abin da ke faruwa. a tsakanin abokanan hamayyar nasu na democrat waɗanda ya zuwa yanzu akwai sama da mutum goma sha biyu a jam'iyyar ta democrat waɗanda ke neman tikitin tsaya mata takarar shugaban ƙasa a baɗi. yayin da ake dambarwar wannan siyasa a yau ake jana'izar dan majalisar wakilan Amurka Elijah cummins wanda ya rasu a makon da ya gabata bayan fama da ya da rashin lafiya. Cummins ya rasu ne yana mai shekaru 68. A ranar Larabar da ta gabata 'yan uwa da abokanan marigayen tare da jama'ar mazaɓar da yake wakilta suka taru domin yin bankwana da mamacin a mahaifarsa ta Baltimore da ke jihar Maryland. He was a mentor. Sanata Chris Van Hollen na jam'iyyar Democrat da ke wakiltar jihar ta Maryland a majalisar dattawan Amurka kenan yake cewa Cummings mutum ne da ya cancanci a yi koyi da shi kuma jarumin ba Amurke ne a wannan lokaci namu. na son yadda ya yi amfani da muryarsa mai kwarjini wajen fafutukar neman 'yanci da tabbatar da adalci. Yakan jajirce kan waɗannan batutuwa a ko da yaushe ko a nan Maryland ko a majalisar dokokin Amurka. marigayi cummins na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ya jagoranci ɗaya daga cikin kwamitocin da ke binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump gabanin rasuwar tasa masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe zahara aminu fage jim malone da michael brown sai kuma julie latest gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu Lalo da duniyar Amurka. Masu sauraro kuna sauraron shirin rana ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mai cutarwa. santawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jama'u ko ko sida duk garkuwa jiki ya ga karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a Allah ya mana tsari da wannan mummunar cuta. Sai yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Lawal Sani na kawo daura ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce muna tar da Allah wadde da irin malaman jami'o'i da ake kamawa da neman yin lalata da ɗalibai a jami'o'in Najeriya da fatan Allah ya ƙara tona asirinsu. Amin summa amin. sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga mansur almu gumel ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce da allah ku bani dama na gode ma fitaccen dan wasan fina-finan najeriya wato adamu zango bisa abin arzikin da ya yi na daukar nauyin karatu 'ya'yan masu karamin karfi da kuma marayu sama da guda ɗari da fatan sauran jarumai a fannoni za su yi koyi da shi sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga kadora da gaga dan fulani warji daga jihar Bauchin Najeriya ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. ya ci hakika matakin da mahukuntan jami'ar jihar kaduna suka ɗauka na sallama wani malami da ake zargin neman yin lalata da wata ɗaliba matakin ya yi daidai domin ta haka ne kaɗai za a iya kawo ƙarshen matsalar sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina ya ce hukumar zaɓe ta ƙasar Nijar wato Sini ya kamata ki ƙara ƙaimi sosai wajen yin amfani da kafafen yaɗa labarai domin fadakar da jama'a muhimmancin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. da fatan ki kuma za ki tsayin daka wajen ganin kin gudanar da sahihin kuma ingantaccen zaɓe domin ki nemar kanki mutumci a idon duniya sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga matar kabiru janye kware a najeriya ta ce don allah biyu hausa ku bani dama in yi kira ga iyayen 'yan mata da cewa a gaskiya bai kamata ana hada auren dole ba domin wallahi hakan shine ke sa 'yan mata shiga wani hali sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga haruna muhammad da katsina shugaban ƙungiyar murya jama'a ya ce taron da wasu shugabannin ƙasashen afirka ke yi a birnin soci da ke ƙasar rasha da fatan zai amfani ɗimbin jama'a ba wai amfanin ya tsaya ga waɗanda suka halarci taron su kaɗai ba. wannan kenan a gaida Abdulaziz Adli Turo da karanto sakonninku da email. Kafin mu yi sallama da kuma sauraro gasar filu ya dawo amma wannan lokaci da takaitattun labarai. masu tsare-tsare a fannin sojojin amurka sun goyi bayan kiran da shugaba donald trump ya yi na kare filayen haƙar mai a siriya daga fadawa hannun 'yan kungiyar ta'adda ta isis da sauran abokan adawa kuma suna shirin tura wato karin kayayyakin aiki domin cimma wannan buri wani jami'in tsaro a daren jiya alhamis ya ce amurka ta kofa wajen karfafa matsayin wato matsayin sojojin amurka da har yanzu a siriya kuma tana yin haka ne tare da haɗin gwiwar ƙawayenta na sdf akalla mutum biyu masu zanga-zanga a kashe a wani gangamin nuna kin jinin gwamnati a babban birnin iraki yau juma'a a cewar jami'ai lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tura dabban masu zanga-zangar baya daga wajen da ya fi ko'ina tsaro a bagdad zanga-zanga ita ce karo na biyu da aka kwashe tsawon wato mako biyu ana yi tun farkon watan oktoba domin buƙatar kawo ƙarshen matsalolin cin hanci da rashawa da rashin aikin yi da kuma gyara ga tsarin siyasar ƙasar da ya lalace fadar white house ta faɗa jiya alhamis cewa shugaba trump ya nuna matukar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan republican masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirta zaman sirrin har na tsawon sa'o'i biyar wutar daji ta fara ci a arewaci da kudancin jihar california ta amurka wadda tilasta kwashe akalla mutum dubu hamsin kamfanin da ke samar da wutar lantarki da iskar gas da ake kira pacific gas and electric ya katse wutar lantarki ga dabban gidaje a yunkurin kawo ƙarshen yaduwar gobarar To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na dare kuma na karshe a wunin yau inda zamu so mu ji ra'ayoyinku na kashin kanku. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Chang. Ni Aisha Mu'aza nake cewa ku huta lafiya kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.